يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يفع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما هكا ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما دعاك سني karatunmu na littafin nabiyun rahma sallallahu alaihi wa alihi wa sallama siratun wa durusun wa ibar na malaminmu muhammadu sani umar mun aje karatunsa sakamakon tafiya hutun sallah babba da aka yi allah cikin sa yau kuma za mu dora akan inda muka tsaya yau muna ranar wato anin ɗaya ga watan ɗaya shekara ta dubu da hudu da da da talatin shida hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wacce ta daidai da ranar ashirin da hudu ga watan goma shekara ta dubu biyu da sha hudu da haihuwar annabi Isa alaihi salam a sanda muka dakata da karatunmu muna a shafi na biyu da da casa'in ɗaya, ko za mu tashi daidai inda malayin ya rubutu da babban baki ya ce fi masiri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Shi gaba da bayani game da tafiyar manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wal da al'ummar musulmi na wannan lokaci taron sahabbai da ke tare da manzo ila makkata zuwa garin makka tawajjaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna ma'a manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da musulmin da ke tare da shi sun fuskanci ila makkata garin makka wahum qarabata asharati alaf suna kusa da isa wato adadi na mutum wato anin dubu goma wahum sa'imun a sanda suka nufi garin makka suna masu azumi إذ كان خروجهم في العشر الأول من شهر رمضان المبارك domin su da suka yi zuwa ga wato ainihin buɗe garin makka sun fita fil asharil uwal a kwanaki goma farko min shahri ramadan mubarak daga watan ramadan wanda ke da albarka hatta idza kanu bil kadid har sai da suka kasance a gurin da ake cewa kadid wa hiya al ma'rufatu al yawm al ham ham ita ce wato ko shine gurin da a halin yanzu ake kiransa da suna alhamd sunan gurin kenan yanzu baina hawa baina makkata tsakanin kaje wannan guri da ake sani ko aka san shi a halin yanzu da ham tsakanin sa wa baina makka da garin makka 90 kila wato kilo na hanya da ake kilomita wato anin guda 90 haƙƙar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da aka isa wannan guri sai manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya aji azumi ya ci wa afṭara nasu ma'a sauran mutane ma suka ci tare da shi su ma suka aji azumi domin za a fuskanci aiki ga gari kuma ga su a halin tafiya dan ba a gida suke ba matafiya ne su أخرج الإمام البخاري إمام البخاري يفد حديثي رحمه الله تعالى ألا مدوككية جكنسا في صحيحه جكن صحيح للتافنسا عن ابن عباس حديثا أنكر أولك صحابة النبى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه ألا مدوككية دلش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس يجي حقيقة من زن الله سيرا دامنشن الله سبت أغريشي gaza ghazwatal fathi an sa ghazwatan al-fathi ce gaza ghazwatal fathi ya wato ainihin yaƙin buɗe garin makka fi ramadana a cikin watan ramadan وقال كما يتي صام رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi azumin watan Ramadana na wannan lokaci hatta idza balaga al-kadid har sai da isa gurin da ake cewa kadid alma alladhi baina kadid wa usfan ruwan da ke tsakankanin kadid da kuma usfan afara sai wato ainihin ya ci abincinsa isha abin shansa ya aji azumi falam yazal muftiran tun daga sannan bai gushe ba yana mai ci gaba da ci da sha hattan salakal shaharu hattan salakal shaharu har sai da watan ya ƙare karkaf ana sauran kwanakin watan gaba ɗaya ba su yi azumi ba saboda aikin da ke gaban su na kasance wasu matafiya kuma sun tunkari garin makka وقد عم الله الأخبار عن tabbas haƙiƙa Allah ya rufe ya ɓoye labarin su manzo sallallahu alaihi wasallama ga quraishawa falamta ta'lam bi masiri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam quraishawa ba su da masaniyar baro manzon Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi tare da sabansa zuwa garin makka wa ashat fi wajali wa khawf dan haka quraishawa suka rayu cikin wato tsoro da fargaba suna cike da tsoro da tashin hankalin abin da za su fuskanta بعدما عاد أبو سفيان خائبا من المدينة bayan abu sufyan ya dawo daga wato madina gurin manzo yana wato ainihin taɓaɓɓe bai dace da abin da ya je nema gurin manzo ba walam tanja muhimmatuhu abin da ya sa a gaba yake da mahimmanci a gare shi na zuwansa gurin manzo madina bai ci nasarar samunsa ba fi da sulhi na yiwuwar a ƙara lokacin sulhu a yadda ana cikin sulhu ba za a ci gaba da faɗa ba ومضى sallallahu alaihi wa الله عليه وسلم والمسلمون معه fi طريقهم ila Makka. manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi da sauran al'ummar musulmi da ke tare da shi suka ci gaba suka zarce akan hanyar su ta zuwa makka وقد لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق عمه العباس حقيقة من زن الله سيرا دامن شن الله سبتا غريشي يا حبيب دان uwan babansa Abbas bin Abbas ammahu ammahu abbas ibn Abdul Muttalib ya haɗu dan uwan babansa Abbas dan Abdul Muttalib musliman yana mai mika wuya ga Allah yana mai musulunta wa ma'ahu ahluhu wa iyalu a tare da shi ya taho da iyalansa da jama'ar gidansa ‘ya'ya da wato anin mata kama laqiya ibn ammihi abu sufyan bin al-haris kamar yadda abu dan dan uwan wato anin babansa ma'ana dan dan uwan baban manzo ya haɗu da shi abu sufyan bin al-haris ne abu sufyan dan haris bin abdul muttalib dan abdul muttalib har wayo kuma wabna ammatihi ya haɗu da wato ɗan uwan babansa abdullahi bin abi umayya abdullahi ɗan abi umayya laqiyahu bil abwa sun haɗu da shi wato anin a abwa wa qad kana min ashaddil mushrikin idha'an li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sun kasance daga cikin mafiya cutar da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fa a'rada anhuma sai manzo ya kautar musu da kai فقالت له أم المؤمنين أم سلمة سوى أور مؤمني أم سلمة ألا يدد رضي الله تعالى عنها ألا ملوكك يدد إتتتشي لا يكون ابن عمك وابن عمتك أشقى الناس بك kaffa wato anin ɗan ɗan uwan babanka da ɗan ‘yar uwar babakka su zama mafiya tsiyar mutane game da kai وقال علي رضي الله تعالى عنه sai annabi sai kuma za ga an sa babu anhu ana ku ko wasu da akwai ya wasu ya sa wa radiyallahu ta'ala an kuma aliyu Allah madaukaki ya da shi yace li ga abu sufyan ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل وجهه ka je wa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ta bangaren fuskarsa ma'ana ka yi gaba da gaba da manzo sallallahu alaihi wasallam in ka yi gaba da gaba da shi fa kullahu ka ce da shi ma qala ikhwatu yusuf irin abin da ƴan uwan annabi yusuf suka gaya wa annabi yusuf kai ma ka gaya wa manzo haka ma qala ikhwatu yusuf li yusuf ka faɗa wa manzo irin abin da ƴan uwan annabi yusuf suka gaya wa annabi yusuf mai yan uwan annabi yusuf suka gaya wa annabi yusuf shine gashi nan faɗin allah maɗaukaki cikin suratu yusuf aya ta casa'in da ɗaya tallahi laqad atharaka allahu alaina mun rantse maka da allah allah ya fifita ka a kanmu ya zaɓe ka fiye da mu wa in kunna laqati'in haƙiƙa kan mu mun kasance masu kuskure a abin da muka yi da ɗaukan ka mu jefa rijiya muna ga mun yi haka mun huta da maganar babanmu da ya kwalla faransa a kanka yanzu za a dawo kanmu saboda ganin mun rabu da to wannan abin da suka yi to kuma da ƙarshe Allah ya ɗaukaka shi ya kai shi matsayin da ya kai shi suka yi suka same shi a garin wato ainihin Masar a cikin daula ta jagoranci da shugabanci to su suke cewa tallahi laqad ataraka Allahu alaina wa in kunna la khafi'in mun rantse maka da Allah Allah ya zabe ka ya fifita ka akan mu mu kan mun kasance masu kuskure a abin da muka yi baya mun yi katobara to kuma ku gaya wa manzon Allah haka ku ce Allah ya fifita shi a kan ya masa zaɓi na musamman fiye da ku ku kan a abin da kuka yi baya kun tafka katobara kun yi kuskure to kuka yi haka zai saurare ku zai fuskance ku fa innahu la yarda an yakuna ahadun ahsana minhu qawlan ɗabi'ar manzo sallallahu alaihi wasallam bai yadda da a ce wani ya faɗi abin da ya fi nasa kyau a ce wani shi ne ya faɗa yi magana mai kyau a mu'amala ta da shi amma ni na gagara faɗar mai kyau manzo bai yadda da wani dama haka bai kamace shi ba fa fa'ala zalika abu sufyan sai abu sufyan ya aikata haka fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace da shi قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين sai kara shi cikon ayar da take biye da ita eh manzo yace la tasriba alaikum yau a yau dai ba maganar wato wani abu na aibata ku ko tsiraita ku ko kuma muzanta ku ba ku cancanci muzantawa ba yaghfiru Allahu lakum Allah ya muku wa huwa arhamur rahimin shine mafi jin kan masu jin kai kaga shi ma faɗi kyakkyawar kalma kuma da suka faɗi kyakkyawa yawa fa dahu Abu Sufyan abiyatan nan take sai Abu Sufyan jin daɗin wannan amsa da aka ba su shi ma sai ya rera wasu waƙe min ha daga cikin su ga abin da suke cewa la amruka inni hina ahmilu rayatan لتغلب خيل اللات خيل محمد yake cewa la'amruka na rantse da rayuwarka inni hila ahmilu rayatan haƙiƙa ne lokacin da nake ɗaga wata tuta ta musamman a lokacin da bana musulmi litagliba khairul lati dan dawakan da aka tanada dan kare gunkin lata su yi galaba su yi rinjaye khaila muhammadin akan dawakan da annabi muhammad na da don kare allah da ɗaukaka addininsa lakal mudlajil hairana azlama lailuhu a wannan lokacin kamar da nake da ita kamar wato bushiya ce kalmudlaj kai ka ce wata bushiya ce alhairana wacce take ta kiɗime ta wato anin ruɗe azlama lailuhu dare mata duhu duhu ya duhu ta rasa ina za ta cusa kanta fa hadha awani hina uhda fa uhfa ahtadi yace to ga lokaci na ya nima yanzu daidai lokacin za a shirya da ni kuma in shirya hadani hadin ghaira nafsi wa dallani ala allahi man tarrattu kulla mutarradi yace hadani hadin mai shirewa na musamman ne shiryar da gaira nafsi ba wai da dabarar kaina ba ce ta sa na shirya ba ni na shiryar da kaina da kaina ba wadalla ne alallahi kuma wanda idunar da ni ga Allah din nan shirya da ni zuwa gare shi man tsarrattu kulla mutsarradin wanda ne ta fatattaka ne dukkan fatattaka sai zama kuma shine dalilin koya min shiryar shine manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya bugi kirjin Abu Sufyan wa qala yace anta qarrattani kullu mutarraji yace lalle kai ne karka fatattaka ta dukkan fatattaka ba zan manta wannan ba an yi haka kuma ta'ala anhu sannan sai musuluncin abu sufyan allah yadda da shi ya kyautata hatta warada annahu ma rafa ra'sahu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam منذ aslama haya'an min har ma bayani ya zo cewa hakika abu sufyan bai taba daga ido ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, ya kura wa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ido bai taba daga kai ya kura wa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ido ba mundu aslama tun da ya musulunta haya amin hudan jin kunyas cewa da ya yi abin yanzu da wani idan zai kalle shi kunya dan me kunyan ne tab an gane ku an kasa mara kunya to ba ruwansa da ya maka tsaya ta ku ba ba kura ido ba sai ma idan ba kiftawa to amma da yake zababbu ne su ma Allah ya zabe su dan su zauna da mafificin bayansa sai musu zuciya kyakkyawa Allah ka dace da wa kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yuhibbu kuma manzon Allah tsira da amince Allah sabbata gare shi ya kasance yana kaunar sa yana son sa wa warada kuma bayani ya zo anhu daga gare shi annahu qala inda wafatihi to lokacin wato ainihin rasuwarsa ya ce la tabku alayya kada ka ku min kukan mutuwa fa inni lam atanabbab yake cewa domin ni ban cakuɗa shine mala ya fasara ai lam atalatta ban cakuɗa ko gauraya bi khati'atin ban cakuɗa da wata wato ainihin ka bara ko wani sabo ba mun zo aslamtu tunda na musulunta a sani na tun da na musulunta duk tsiyatakun da ake da na iskanci na tsiyatakun shedanci da arnanci tun da na bar wato arnanci na basu so da haka to wanda ake wa kuka wanda ake tunanin zai je game da matsala to ni dai kyakkyawan zatuna da ubangiji na tun da na musulunta ban yi katobar da na mutu za a rusa mun kuka ba kan ma mun kuka kuma ma musulunci bai da irin wannan kuka ba kukan da zubar da hawaye ba za a hana ka saboda sabo da kuma shakuwa za ka iya wani ha huwa rasulullah sallallahu alaihi wa sallama yasiru fi hadal jaysh kabir yace to yanzu dai ga manzon Allah na tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana tsaka da tafiya a wannan runduna gagaruma katuwar runduna babba qasidan makkata ila mai nafar garin makka ta haqiqan liwa'dillahi ta'ala la. don wato tabbatar da alkawarin da Allah maɗaukaki ya masa bil na samun buɗe da za a buɗe garin makka inna hal hamida haƙiƙa wannan kyakkyawan ƙarshe ne abin ayaba wan nasrul mubin cin nasara ne wanda yake mabayyani da tilka sinin al hafila bayan waɗancan shekaru masu yawa da suka shuɗe bil jihadi da yin jihadi fafata yaƙi wasabri da haƙuri a kan cutar da aka yi musu walmali'a shekarun da suke cike bilibtila'i da jarraba iri daban-daban wa shidda da tsanani iri daban-daban wal والزاخرة wal والحكم wal ibar shekarun da suke wato ainihin kamar wata taska ma'ajiya bil ahkami ta hukunce hukunce da aka wato ainihin samarwa wal hikam da hikimomi wal mawa'iz da wa'azozi wal ibar da wato izna da musulmi suka rika samu a gwagwarmayar da suke tsakaninsu da arna rasakhatil aqida fil qulubi a irin wannan shekaru da aka shawuya aka fafata a nan ne kyakkyawan kudiri isa gindin zama cikin zukatan muminai rasakhat ta tabbata wa rasikuna bil ilmi eh, wanda ya tabbata kan sadaka aqida ta kwarai ta tabbata cikin zakatan mu'mini wa umiratil jawarih bil ibada aka kuma raya gabbai da bautar Allah subhanahu wataala wa ta'at da yi masa biyayya fa zakatin nufus sai wato zakata suka wato tsarkaka suka tsabtata wa akhbatatil qulub sannan kuma zakata suka nutsu suka wato aminta faqamat dawlatul islami wa da'watuhu sakamakon haka daular musulunci ta tsaya kyam da gindinta wa da'watuhu kira zuwa ga Allah isa mai gindin zama daram Fa'ida idza ulaika alladhina kharaju min makka yau sai ga shi waɗanda suka fito ɗinnan daga garin makka muhajirina suna masu kauracewa garin makka muktafina suna masu kuya lokacin wato ainihin hijirar ba sa bari a su sanda za su na ababan wato raunatawa ana daukan su rauna na ba komai ba ya'uduna al mai sai ga shi yau su ne suke dawowa garin da suka fita suka bari fatihina suna masu bude shi da tabbatar da dokar Allah da tsarinsa na suna masu cin nasara daga Allah lakin na zalika sai dai wannan abin da suka fuskanta wannan rayuwa da suka ratso lam ya ba fi nufusihim akhadan bi sa'at bai haifar musu bai jawo musu bai sa su sun ɗauki salon ɗaukan fansa ba akan waɗanda suka yi musu ba daɗi tun daga manzan ma irin amsar da ya ba wanda suka fi wato bakanta musu da munana masa walanci tsarar linafs kuma ba su ɗaukar wa kansu salon sai sun ci nasara ta daɗaɗa wa ransu akan waɗanda su ma suke musu ba daɗi baya baya ba san ba su wannan ba sai ba to shi kenan ga ranar mu ma mai nasara a kansu da ya musu abin da ba zai musu daɗi ba duk ba su haka ba bal tajalla fihim al'afu a'a ya fiya ce ma ta fito fili daga gare su inda al-maqdarati a lokacin da suke da ikon rama abin da aka yi musu wasafa da kau da kai amma salafa game da abin da ya riga ya gabata ya shuɗe aka yi shi ya wuce wa haka zan imanu sadiq to haka imani na gaskiya yake a cikin zukatan bayi ya thimarahu tayyiba yana zuwa da wato ƴaƴan itatuwansa masu daɗi fi a a'mali ahali a ayyukan ma'abotansa ƴaƴansa da suke rike da tsarinsa na musulunci wasu lokihim da kuma al'amuransa da suke tafiyarwa yau da gobe as'ilatun lil muraja tambayoyi don komawa abin da ya gabata limadha arsala hatib ibn abi balta ila quraish yukhbiruhum bi sallallahu alayhi wa sallam ilayhi ma me yasa hatib dan abi balta ya aika wa quraishawa da labari ko wasiƙar da su dan ta sanar da su cewar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya fito daga Madina ya nufo Makka don ya wato buɗe me yasa tsoron ya bar iyalai ba shi da wani dan uwa a can da zai ba su ɗauki ya bar dukiya ba shi da wani wanda zai tsaya masa a kanta sai ke ga in yi wa ƙurashawa wannan bajintar su ma za su bai wa dukiyarsu da iyalansa kariya kam adadu jaishil musulmi na yau mafatihi makka adadin rundunar musulmi a sanda aka ta da garin makka nawa ne so asharatu alaf ko kusan dubu goma yake cewa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sa'iman manzon Allah tsira da amince Allah tabbata gare shi ya fita yana mai azumi thumma afara sannan sai ya ci gaba da ci da sha wa afara sahabatu ma sahabbai ma suka ci gaba da ci da sha tare da shi mal hukumu shar'i al mustafa min zalika wani hukunci aka karu da shi na shari'a a hakan da suka eh yace akwai fadan Allah yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra eh, eh, Allah na san mu da sauki bai san mu da tsanani eh sai ne fa'idan cewa duk sanda ake cikin halin tafiya musulmi ta iya ajiye ramadan yawwa bayan ramadan yawwa wa in kuntum marda aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra eh. yuridu Allahu bikum can kuma cikin to saboda haka wannan an fahimci cewar idan kana halin matafi kana mai azumi za ka iya aje azumi ka ci gaba da ci da sha sai bayan watan ramadana na karama azumin to gaba da za mu shiga tana da ɗan tsaho kuma ga shi yau muna ranar ɗaya ga wata na sabuwar shekara sai na ga maimakon mu ci gaba da wannan bari mu ɗan ƙaru da wani abu akan wannan matsala <coughs> wannan littafin sunansa al'ayat iri-iri da ake yi a duniya wa atharuha alal muslim da tasirin wannan ire-iren ga musulmai na wani dakta mai suna Suleiman bin Salim Suhaimi shi ne shi jami'ar islamiyya ta Madina da wato ainihin kasar sa'udiyya suka tashi tsaye aka yi masa bugu na musamman littafin to a cikin wannan littafi a shafi na 393 sai yake cewa al-mabahathu sani bincike na takwas cikin binciken da ya a littafin al-ihtifalu bil hijrati bikin da ake yi saboda zagayowar shekarar hijira wa huwa fi akhir yawmin min as-sanati al-madiya shine wanda ake samu wasu ke yin sa a ƙarshen shekarar da ta wuce rana ta ƙarshe ta shekarar da za ta ƙare irin jiya kenan ko wasa irin wannan ranar suke wannan biki. wa awwal yawmin fi sanatil jadida wasu kuma suna yi a ranar farko ta shekarar da ta fara sabuwar shekara irin yau kenan sai ce to sifatul ihtifali bi sifar yadda wanda suke wannan taro suke yin sa ko idi suke yinsa. sa wa yakunu bi iqamati al-khutab wal muhadarat sai zaka ga wasu suna wato kokarin yin hudubobi na musamman wal muhadarat da laccoci wa aqdin nadawat da kuma wato anin kulla wani salo na kama ƙara juna ilimi wannan ya faɗa wannan ya faɗa والتحدث عن هجرته صلى الله عليه وسلم أدقوا سلين بياني أكن هجرا منذ سيرا دامن الله سبت عدريش وما لاقاه من قريش da abin da ya fuskanta ko ya haɗu da shi na gallazawa daga Qurayshawa fi athna'il hijrati a lokacin da yake tsaka da hijira wattikhadihi ijaza wasu kuma ana riƙar wannan rana ta farkon shekara a matsayin ranar hutu fi ba'dil buldanil islamiyya a wasu garuruwan daga cikin kasashen musulmai kamar Najeriya ai kana a Najeriya kai dama ana magana kai <laughs> eh an gane ko to bari mu ce kamar Kano kama tursalu tahani wa tabrikat bi hadhihi almunasaba kamar yadda ga wasu ma wato hasna turo da barka da sabuwar shekara wa tabrika da kuma wato sanya albarka a sabuwar shekara sai zaka ji ana ta wannan yace wa lam yaqtasir al-ihtifalu bihi ala hadha al-hadd yace kai wannan taro ko biki da wasu kan yi na sabuwar shekarar hijira bai takaita iya waɗannan abubuwan da aka faɗo suka gabata ba bal ikhtara al-mubtadi'a a'a yan bid'a sun ma kirkiro li ta'zimihi dan girmama wannan rana du'a'an wata addu'a ta musamman yu'rafu bi du'a'i lailati awwalil ami wa akhirih ana sanin wannan addu'a da sunan addu'ar daren ranar farko na shekara ko addu'ar daren ƙarshe na shekara daren ƙarshe na shekara farkon kuma wato rana ta shekara ake yin wannan addu'a wa rattabu ala zalika azimil ajr suka ce akwai gwaggwaban lada ga wanda ya addu'a wal hib min shaytan kuma zai samu kariya daga shaytan tsawon shekara ko sama da haka ba fa mimma jaa fi du'a'i awwal sana daga cikin abin da yazo game da ita addu'ar farkon shekara qauluhum faɗar da ‘yan bida suke, Allahumma antal abadiyyul qadim ya Allah kai ne wato na dindindin alƙadimul awwal da ɗaɗɗe na farko wa ala fadlik alƙadimi kuma kake akan wato falala da martaba da matsayi naka da ɗaɗɗe wa judikal mu'awwal da kuma wato kyautakka a bar a dogara da ita a bar a nemi taimako da ita wa hadha amin jadid Allah ga mu a sabuwar shekara kad akmala shekarar nan sabuwa ta tunkaro mu nas'aluka al'ismata ismata min ash-shaytan muna roƙonka kariya daga shaytan wa awliyaihi da yan barandansa ko masoyansa wal auna ala hadhihi an-nafs al-ammarata bisu al'ammarati bisu da kuma ka taimake mu akan wannan zuciya mai umarni da mummunan aiki wal istighala bima yuqarribuni ilaika sai ka ji mai addu'ar kuma ce Allah ka datar da ni da shagaltuwa da abin da zai kusantar da ni zuwa gare ka zulfa in samu wato mafi kusanci ko kuma makami na dab da kai ya zal jalali wal ikram ya ma'abocin girma da martaba ya arhamar rahimin ya wato mafi jin kan masu jin kai ya kulu zalika talasa saka ce wanda zai addu'a zai faɗa ka so uku wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabiyul ummi sai kuma ce tsira da aminci sun tabbata ga shugaban mu annabi muhammad wanda bai iya karatu da rubutu ba da hakan ya zama martaba da matsayi a gare shi sabanin waninsa wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kuma wato iyalansa da sahabbansa kuma ya aminci a gare su mala yace wa yas'umuna masu irin wannan kuma suna riya cewar anna man da'a bi hadha du'a wai wanda ya ita wannan addu'a awwala yawmin min al-muharram a ranar farko ta watan muharram fa inna shaytana yaqulu shi shaytan da kansa zai ce ista'mala ala nafsi ya sama wa kansa lafiya an gane ko fi ma baqiya min umrihi abin da ya saura na rayuwarsa shekarunsa suka rage ya sama wa kansa lafiya da anna Allah yuwakkilu bihi malakaini domin Allah zai nada masa wasu mala'iku guda biyu ya harisanihi min ash ba su da aikin yi sai kare shi daga shaytan saboda yi wannan addu'ar da ba manzo ya koyar da ita ba amma du'a'u akhir sana amma addu'ar da suke cewa ta karshen shekara fa ita ce wacce ake cewa Allahumma ma 'alimta fi hadhihi sana ya Allah abinda ka riga ka sani na wannan shekara da ta kare mimma na haita ni anhu wanda ka hana ni yinsa falam atub amma kuma ban tuba daga yinsa ba walam turdihi kuma baka yaddar min da yinsa ba walam tansahu kuma baka manta shi ba wa hamilta alayya wa halimta alayya kuma kai hakuri gare ni akan yin da nai ba da kudratika bayan kana da iko ala uqubati akan ka wato hora ni akan wannan abin da nai wa da'autani ila taubati kuma ka nemi in tuba minhu daga wannan laifi ba da jur'ati ala ma'asiyatika bayan karfin halina akan ganin na saba maka fa inni astaghfiruka to yanzu ina neman gafararka faghfir li ka gafarta mu ila ne ce hadda inda suke ta faɗa wa yaquluna kuma suna cewa bi mihim bi shari'a wasu man qara'a hadha dua wanda ya karanta wannan addu'a talata marratin sau uku fa inna shaytana yaqulu shaytan zai ce ta ibna ma'ahu tula mun sha wuya ganin wato mun farauto wannan ɗan taliki tsawon shekarar nan fa afsada alaina ta'abana amma yau gashi ya zo ya lalata mana wahalar da muka sha fi sa'atin wahida dan wannan lokaci kaɗan wato sun yake kauna ke kamar sanadu fi ta'zimi hadain al-yawmain mala yace kamar da suka dogara wajen girma waɗannan kwanaki guda biyu ila hadithin mawdu'in zuwa ga wani hadisi wanda yake kagagge la yasihu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam san bai inganta ba daga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa huwa man sama akhira yawmin min dhulhijja shine hadisin da yake cewa wanda ya azumin ranar karshe ta watan dhulhijja wa awwala yawmin min al-muharram shi kuma ya azumin ranar farko na watan muharram faqad khatama sanata al-madiya ya cike shekarar sa wacce ta wuce da alkhairi wabtata hassanatal mustaqbala ya kuma wato bude shekara mai zuwa bi saumin da azumin da ja'alahu Allah Allah zai sanya shi wannan azumin da ya na karshen shekara da na farko ranar karshe da ranar farko kaffara ta 50 sana an share masa laifin shekara 50 ko da shi ba zai shekara 50 ba shi hadisin wato ƙarya da kansa yake rusa kansa to waɗannan abubuwan akwai su jingin. ko yau sai da wani ya bugo min waya sana gafa ta malam an ce wai duk wanda a wannan rana ko kuma a wannan wato wata da aka shigo in dai ya azumi za a ba shi ladan annabi kaza ya faɗo wasu adadi barkata za a ba shi ladan shahidai kaza da na waliyai kaza za a gina masa keken gida aljanna za a yi za a yi na ce to ka ga dakata ma iya haka ka ce kurin kus ɗan kan bare abin da ya tabbata manzo ya yi azumin ashura ranar goma ga wannan wata ya kuma ɗauki aniya in Allah ya raya shi shekarar da ke biye da wacce azumin ashura zai yi na a ya hada da na ashura ran tara da ran goma don ya zama ya saba wa yahudawa sai Allah bai raya shi zuwa wannan lokacin ba malamai suka ce amma wannan aniyar da ya dauka da fadar cewar zai yi koyarwa ce ga al'ummarsa cewar su yi su saba wa yahuda shi ma da yana raye da shi za a saba masa sannan kuma ya sanar da mu cewar duk azumin ranar litinin da ranar alhamis a kowane wata shar'antaccen azumi ya koyar da mu azumin ranakun hasken wata sha uku sha hudu sha biyar a kowane wata yardajjen azumi ne a kaga za ka iya yau ka yi gobe ka sha jibi ka yi gata ka sha irin azumin annaba dawo a wannan wata ba laifi ba to irin wannan shi ne abin da ya kamata ka wadatu da shi duk abin da wato an ya tabbata daga Allah ko ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wa sallama a nan dace yake a nan daidai yake amma kama kama irin waɗannan saboda an nan nannago wani abu an faɗa ka ji girman abu, to za ka zo ka wahala a banza ka zama cikin amilatin nasi ba tasla naran abi ga wahala an sha kuma a tattaru a tafi gaba ɗaya kuma a je a zunduma cikin wuta Allah ya kiyaye sau da haka to wani shi ne abin da shi wannan bawan Allah idan tattaro ya gaya mana saboda haka hutu da muka samu kanmu a ciki ba da muka iya gwamnati ta kaka ba mana mu dai ba dan muna so muka yi eh, in san mu ne karatun makarantar mu da sai mun yi ta safa ta yara amma kar ka zo kuma ka zo ka yi sai a waye gari kuma ce to ai ga yan yi wa gwamnati ta waye ce ko to ya ka iya ko kuma su yaran ko ka ce za ka yi wasu su zo wasu suke zuwa ba ƙari saboda ba su zo duka ba to wannan abin Allah ya sa kwana tashi tunda harka ce ta siyasa da kuma majalisa mu muna murna in aka ce majalisa ta ce ta soke hutun sabuwar shekarar hijira saboda bai da asali a ce ta abin za ka kai mai asali irin wannan a kwana tashi shine kuma yake zama wani abu na kakanuka a cikin addini in ka zo ka ce kuma za ka yi magana a kansu cewar ba daidai ba ne to kuma kai za a dirawa ka ji wai addu'ar wai Allah ya kiya mu da abin da muka faru shekarar ta wuce muna na da wacce za a zuwa cankara wai shine bid'a anan kuma zai kokarin kai ne ma ba daidai ba to Allah ya sa mu dace eh, na'am malam duba da kasancewa kasar na ana zuwa cikin wani ne mutum biya kun da sai akwai Allah kuma sannan a dukkan sabon shekara ta biyu goyon kalasa ana irin wannan yanzu misali ya mutum sa kana shirya kace an suke na Hmm. yake cewa shi to abin da yake tambaya a nan kasancewar ƙasarmu hautsuna take abin da ake nufi da ne arna ne da musulmi ba musulmi ba ne zalla akwai hutattaki da ake da su na arna da ake yi na sabuwar shekararsu da wani abin da ya kama da haka to yanzu idan aka ce wani dalili ya sa an zo an soke wannan ta shekarar hijira saboda shi bai da asali a addini a ga cewa bai kamata ba to shi kuma wancan haka za a bashi to dama ai suna arna ne shi an ne kana da wannan kace da shi ga gefe ga ga ciki shi kuma ya abinsa halal yake gani shi bai da halal bai da haram haram ɗinsa ba zai iya cin mata ba kawai amma zai iya cimma abu zai yi ko daidai ko ba daidai ba gurin Allah amma kai ne dama kake cikin da baibai shi sa manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir ita duniya da kuke ganin ta kurkuku ce ga mu'mini bai isa ya komai ba sai abin da Allah ya ce saboda haka duk abin da zai bari to wanda Allah ya hana shi duk abin da zai yi wanda Allah ya sa shi to kaga ya zama a da baibai bai da yancin ya abinci ya ga dama to shi sa sai duniya ta zama masa kurkuku ina kallon abu zuciya tana so amma Allah ya hana ba zai ba ga abu baya so amma ba yadda ya iya saboda shari'a ta ce shi take so Allah ya ce a shine abin da yake so ai shi zai ta zama kamar wanda yake kurkuku saboda wanda yake kurkuku ai ba a barin sai abin da ya ga dama bai da sakewar ije inda za shi zauna inda yake so kwanta da yake so kuma kamar to amma shi kafiri duniya sa ce saboda na yake wataya wasu ya sa san rai a lahira kuma ɗanɗana kuɗa yake ji yake a jikinsa ba daɗi yake fuskanta shi kuma mumini a sannan ne zai sake ƙoramu iri-iri na zama na ruwan da baya sauyawa na nonon da baya gurɓata ko ya canza gagiya wacce ba ta sa sambatu da zancen banza ga kuma kayan daɗi wala hami tsairin amma ya wa hurin in ga su nan ba za su kirgu ba an gane ku. so da haka to baya da ai mu in aka yi haka saboda wasu suna daukan cewa to ai tunda hutu kaza ake na Allah ya kuma hutun musulmi kaza ba da haka mu ake tsarin addinin mu mu addinin me ya tabbata ai inda su ake ai tsarin kowa bisa addininsa to sai a mu da hutunmu na karamar sallah babbar sallah an gane

a to dama ana na babbar sallah ana na karamar sallah shi dama ana ba sabo bane eh ba ma sai mun ce wa canza ba kawai an soke in Allah sa ayan majalisa sai haka eh. shi ne abin da ke a kira sallah sai mu karanta waɗanda alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd wannan yake ce assalamu alaikum don Allah ya wasan jika da kaka yake a musulunci dan Allah ya la'ada take a musulunci dan Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sau nawa yayi hajji a rayuwarsa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a rayuwarsa yayi hajji sau daya la'ada ba ta da asali a musulunci idan ta zamanto an sa ta dan ka ba da shaida shaidar da za ka ba da zama ba za ka ba da shaida ba sai an baka la'ada ko in ba la'ada za ka rusa ciniki an fahimta to nan ne take da haramci amma in dan a baka saboda an sa ka aikin tallata guri to kamar wani lada aka baka na aikin da aka saka an fahimta in ta irin wannan salo ce a matsayinka na dillali an sa ka aikin ɗaukan wannan guri da ba kowa ya san nasirwa ba ne ka bi waɗanda kake ga suna da hali da dama da za su iya siya ka nuna musu ka tallata musu kaga za ka bar abin da kake ka tafi wani kai ne tafi gurin wannan tafi gurin wancan tafi gurin wancan ka zo ka kawo shi ya gani ko a daidaita ko ba a daidaita ba irin yanzu kai ne suka yi waya da waya da sauransu to aka ɗauki wani abu aka baka a matsayin wannan la'adar cinikin da aka yi saboda ɗawainiya da wahalar da kai a ciki bai saba shari'a an fahimta ku? kamar wani ijara ka aka yi dagon ka aka yi na wannan aikin da kai kuma wannan abin da aka baka ko a ce ga sakayya ka kula don ka shine aka kira ta la'ada to sanan ba zai zama laifi amma ya zama cewa magana ce cewar za a bayar dan saboda shaidun da suke cikin abu. kuma saboda ita za a iya cewa sai dai a fasa cinikin in bata kai kaza ba ita ma cinikin ta za a yi in ta kasa fasanta kaza sai dai a fasa cinikin to wannan ta zama haramci saboda wani abin da bai zama shar'antacce da nasi ba yana kokarin ruguje abin da yake shar'antacce da nasi an fahimta ko yawa saboda haka in irin wannan ce wata za ta hana ciniki kulluwa to mai kwan sunanta la'ada ta koma la'ana eh kwarai ko so ta rusa abin da Allah ya hana ta tabbatar kai ta zama dalilin rusa Allah ya ce wa halallahu bai'a wa harrama riba ta kuma tana cewa ba za a yi bai ba saboda ba sai da ita to wannan kenan wasan jika da kaka ina da asali saboda manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ina wasa da jikokinsa shakuwa da su da jansu a jiki ma yasa suke zama tare da shi ko da yaushe har wata rana a sallah ya yi sujjada aka daɗe sahabai suke tsanin ko Allah ya ikonsa ne manzo ya cika sun ji shuru an sun kuya ba dago ba wasu daga cikin suka ɗan ɗago su ga me ke faruwa aka tara ashe ɗaya daga cikin jikokinsa ne ya zo ya koma kan doron wuyansa ko ya nemi guri ya zauna ana tsaka da sallah baya wasa da shi ba zai masa ko ko kusa da shi ba zai zo ba in daddoke shi yake sannan kuma yana cikin sallah ya ɗauki umama jikarsa in zai ruku'u ya aje in ya tafi je su da su ya gama zai taso shiga wata raka ya ɗauko ta a ci gaba da karatu na ɗauke da kayansa ai ja a jiki ne da wannan zai maka irin su leƙo da harshe yaro ya kai hannu zai kama ya halatta su da wannan duk bai da wata matsala abin da ba a so wuce gona da iri a ba su damar wato wasan har ya zama komai su ɗauke shi wasa ko kuma ya zama ba kwaba su sangarta su lalace wannan shine illa a ciki amma za a yi wanda zai zama a jawo su a jiki a samu shakuwa don a ɗora su akan abin da ya dace wannan ba wata matsala yana da asali a shi sannan yake cewa mutum ne zama ya hada shi da wata mace a cikin mota ita kuma ta yi shiga ta banza sai shi wanda yake cikin motar kusa da ita ko zaman ya hada su sai sha'awarsa ta motsa ya fitar da mani to cewar wannan fitar mani da ya faru da shi shin wai wannan rashin lafiya ce gare shi ta sa yake haka ko kuma lafiya ce an gane tambayarsa ta gaba wacce ke da alaka da hukunci ice kuma zai yi wanka ko kuwa ba zai wanka ba shin hakan da ya faru da shi ya yi mani sakamakon motsawar sha'awa na matar da ba matarsa ba saboda ta yi shiga banza sun hada mota haka zina ce ko ba zina ba ce an fahimta ku. to ta ɓangaren abin da ya shafi motsawar sa sakamakon ta yi shigar da bata kamata ba shi ta ɓangaren a ce ina da sha'awa a iya sani ta fito fili tun da haye mani mai lafiya ne wani a likitance kenan an gane ko yawwa amma ta bangaren kuma motsawar sha'awar su haye mani a shari'ance to ya biya wa shaidan sau da koda ta yi shigar da bata kamata ba daga tun da tun karo motar to kai ba kai ba sake kallonta ta yadda ma zuciyarka ba ta raye-raye sakamakon maimaita kallatta, ko ganin shigar da ta kuma kamancin haka ba in ku inda kake ta ta nufo sai ka sauya guri a cikin mota bai zama lalle sai ka zuna ga gata an fahimta ko so da haka to ta bangaren abin da ya shafi motsawa sha'awa ka hatta kai ka kai mani to nan kuma baka da lafiya a shari'ance an gane ko sau da zuciya ta tafi inda bai kamata ba iya wato shawo kanta ba sakamakon kayi mani wannan mani ya hukunci za ka yi wanka saboda sha'awa ce tattun kudo shi sabanin mani da ya fita saboda sanyi ya sanyi ko sabanin mani da ya fita saboda an zura mutum bulala an fahimta ko amma wannan na sha'awa to za a yi masa wanka shin hakan zina ce eh hadisi ya zo cewar ido na zina zinarsa gani zuciya na zina rayawa da saƙawa an fahimta ku hannu na nasa shine kai hannu a shafa uwa uba kuma wato farji gasgata a kai ga yin zinar babbar ce saboda haka tunda an samu ganin shigar da bata kamata ba kuma hatta kai ga an samu wato mani eh an samu zina ido ta ta tunanawa da sakawa da riyawa an fahimta ku inda dai Allah ya sa aka dace ba ai babbar ba Allah ya kiyaye wannan kuma yake cewa mutumin da ya kai wa tela dinki bayan ya kai masa dinki sai ce shi fa baya su a aje dinkin nan sai wasu kwanaki shi express yake so da kawowa da faɗan lokaci na kusa da zai zo ya karɓa in aka ce mamma an jima ya dawo yana son haka sai aka ce da shi to in ana yin dinki rigar a naira ɗari uku shi fa ɗari biyar zai ba sai ce to yaya wannan ma yana cikin riba ɗari wato biyun nan da aka ƙara masa ko ko an gane ko to wannan ba za a ce riba ba aiki ne in zan maka a huce a cikin wato an lokaci mai tsaho kuma sai sanda na tsara kaza za ka ba kake so sai na yadda zan wahal da kaina in ƙara wato ainihin shan mai fiye da shaɗa ko kuma in takure kaina akan wani abu da nake ga zan iya yi ƙi saboda maka na ce to sai ka ƙara muku wannan ba za a ce riba ba an fahimta ku eh wannan ba ba bane halal ne in kuma kana so a baka a huce shi ma kai hana kansa wani abu tunda wani dama in abin ya shafi dare hana kansa bacci zai wanda kuma da kaya da yadda yake so zai baccinsa sa rai to wannan hana kansa ba da zai ba zai a banza ba so da in an yi rashin sa'a ya haɗu da ciwon kai kuma sai ya sai kafin ko na dalko ya kamata ya fita kudin ya fita wannan kudin da za su iya biyo ba ya eh, wannan ba laifi ba ne. wannan kuma yake cewa me hukuncin sanya rigar da ko shin ya halatta a sanya rigar da aka rubuta abdullahi a bayanta da hausa saboda kalma Allahu ta ratso ciki ko bai halatta ba an fahimta to da ba musulmi isan ya riga da take da rubuce-rubuce ko hotuna a musulunci bai da asali tunda manzo ya ma yi sallah da riga da take da zane-zane ba ma hoto ba da ya idar da sallar ya cire ya ce a kai ta a nemo masa in bijaniya wacce ba mai zane ba wannan mai zanen ta kusa ta shagaltar da shi a sallarsa kallon zanen kallon zanen ya kusa ya shagaltar da shi a sallarsa ya daina sa ta daga nan bai ƙara sa ta to kaga yana ga mai rubutu da za a iya karanta wani kuma in dai yana sallar in dai ya ga rubutu sai zuciya ta ba shi to karanta ga mai aka rubutu an gane ko kaga abin ba iya shi zai shafa ba ɗan uwansa musulmi da suke cikin sallah duk zai gurɓata musu zai ɗauki hankalinsu daga sallar zuwa karanta abin da ke bayansa to kuma babu ko shakka sunan Allah ko da boko aka rubuta ko da larabci sunan Allah sunan Allah bai halatta a sa shi a gurin da yake bai kamata ba to da za ka sa za ka yi gumi warin gumin zai taɓa wannan Allah ba kaddarawa to da ba wata burgewa musulmi ce sai ya rubuta sunan Abdullahi a cikin sa ko kayan su ko abin da ya bai kamata ba yace wanda ya kasance wato ainihin sanda ya alwala sai ta warware wanda ya kasance duk sanda ya alwala sai ta warware kuma koda ya sake wata kan ya kai ga yin ibadar da zai yi ta kuma warware to wannan shine mai ake cewa mai tasalsul rih kamar da ake samun mai tasalsul bau yoyon fitsari to shi nasa yoyon tusa ne eh. wanda ya tsinci kansa irin wannan matsalar inda ya alwalarsa ta farkon nan ko ya je ya sallah ko me fitar da hutun sai Allah ya ce kullaha, mastata'at ku ji tsoron Allah gwargwado da za ku iya shine iya abin da zai iya ba zai sake alwalarsa ba zai sake sallarsa ba ta yi yake cewa menene bambanci tsakanin mazi da mani ta hanyar fitar su to ta hanyar fitar su shi mazi baya ingizo eh, baya ingizo junansa baya tunkudo kansa da karfi har ma sai ya fita baka san ya fita ba sai ka ji danshinsa a jikinka ko yauƙinsa a jikinka to shine mazi amma shi mani in dai zai fita sai an san ya fita da ƙarfi ke tunkuɗo kansa to ƙarfin tunkuɗo kansa da yake shine yake sa a ji daɗi fiye da jin daɗin da ake ji idan maziyi ne sannan kuma yake magana cewar da shi wato ainihin maziyi din yana fita ne ta hanyar magana tunani ko kallo ko kuma sai maziyi ne kawai yake fita ta waɗannan hanyoyi ma'ana shi ma mani kallo ya isa ya isa a yi shi mani tunani ya isa a yi shi yi kwarai kuwa in tunanin ya yi ƙarfi kallon ya yi ƙarfi ina iya sa mani ya fito kuma yana faruwa daga wani zuwa wani wani ya fi wani ƙarfin sha'awa mara ƙarfin sha'awa don ya kallo ko don ya tunani za ga ba kasafai za ga wato yi mani mai ƙarfin sha'awa kuma abu ne mai sauki in ya kura ido ga abin da zai iya motsa sha'awar sama ka ga mani saboda haka wannan wani abu ne tsakanin wani zuwa wani akwai bambanci sannan kuma yadda abin ya wakana shi ma yana iya sa haka ta faru saboda haka mazi yana iya fita ta hanyar kallo ko tunani ko kuma wato taba haka mani ba kowanne su zai iya fita ta kowanne amma dai wannan yana fita da karfi wannan kuma bai kai karfin wannan wajen fita ba Allah ya samu dace سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب